الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نصفو شيء مطعن يزل حجة 1437 na ajin daidai da cafa shi da wuta bayan satumba 2016 da mm. yi miladiya ne ya ci gaba da karatu daga littafin sharh suna ya al-imam al-barbahari da taliq ya shek salih fauzan al-fauzani ne kafin shi din ko yau shi ce wata gan page 183 bungan والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وقرئه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك الإمام البربهاري قول كلام أذو قنقن أذو جيمي والجدال بيذو بومي والخصومة قنقن بيذو جي خصومة في القدر يتي مسألة قدر خاصة titaci bi mana specifically yanzu zo gini ya ci matsala ya kadara manhiyun anhu hukan inda jami'il firak ya bayan firak ku jo bayan li'an al-qadara sirrullahi ya bana qadara sirri ya ce ciwo wa nahar rabbu jalla smuhu al-anbiya so kuna ma wacce zaɓe na hukan annabawa shi anil kalani fil qadar na a Gagan da ya kaddara ma yi dalili ya nan wa naha annabi sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadar annabi sallallahu man ke kan na da jusuma da mas'alayen kaddara na wa kariyahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya annabi sallallahu alaihi makan ne zaga ga ya kaddara babu dalilina na ko da gini ya ci ya kaddara wani wa radiyallahu anhum ko su kuje da da sahabe shi wa kariya wa tabi'un a ci ga matabi'u na jikan ne da gini da ya kaddara wani wa kariya wa al'ulama man jima ake kan ne da gini da ya kaddara wani wa ahlul wara'i gangan bi zai ji ga wara'u da mana zai je ta gina aka ne da gimi da matsalar kaddara wani wani hau anil jidali fil qadar amma ka ne da ji jidali ko za gumi da matsalar kaddara wani fa'alai ka bi taslimi ina ta ce wa da wal ikrar o mola yarda jola gaskiyoya wal iman o mola imanoji wa tiqadi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ọmọ ìgbàkíde yẹn náà níbi sáà sọ́lọ̀m gan fi jùmlẹ́tì àṣìyà etí amma mini usulu imani budan mini arkanu imani budan zuda imani ji gangani bi alqada wal ko kaddara ya tsaye ci wọn kwaye kada da ya na tsaye ci wọn kpatun shi ba shiga wọn ji faruwa na yan na gaji faruwa na ajiye na ji faruwa tsaye ci da na ya a madiyan daba na gaji faruwa ga kaddara da zan shi ya labarin wuce na ya sai ci da ilimi na janina sai ci da ilimi na jina sai ci da ilimi na jigoganina sai ci da ilimi na jigorona a in doro kaba laul mafuzo annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani ma khalaqa allahul al-qalam e mafari na sai ci jani ne al kada qala la uktu sai ci shiga ka qala al-qalam gama aktubu kima ka ko hmm. قال له تجي شعب اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه كان جفر وحد فارق يا جنب فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه القلم ما شفيت دازم اتينا جفر وانا حد فارق يا جنب alitayen alkalan ji علي alitayen alkalan wa shi zoya ne ta yin sama da ki da ya duba mutum alara shi ya so ya ci ma wafe wuta ce yìí amma man shi bai da shi bige in ba jin halitta yin alara shi ki alkalan kashin ajin halitta yin alkalan ki alara shi a shek salu ga sahihu annal al'arsha makulukun qabla al nga gana ta zu gana gan al'arashi halittar al'arashi jibe da kami a jan halittar alkalan nan ebo na kakuna ji halittar alkalan a cikin forogun kana al'arashi kan gauta ke nobuwa ne ga malal allamatu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wa galita fi al-kafiyatu shafiyo ga wannan su muktalifo na fil kalamin lade kuti balkaza obihi nina dayani halkana kablal arushi a huwa ba da hu kaulani inda abil alal amdani والحق أن الأرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان مقيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان والناس ضعنجه مختلفون عادة آه، جبا fil qalamin labi ya ci alkalan na kutiba alqada'u bihi min ad-dayani alkalan na aka alqada'u na ma'ana na ce ta kwane na alkalan na aka wuna ba alkalan wuce da al'arci kici aka ali yi jon هل كان قبل الأرش أو هو بعده inda عند halal الهلال halka da qabla al'arshi in ba alqalam mudan ba kami al'arshi na aw ba da kala kashe hajari ta alqalam ji zuma al'arshi qawlani e gangu ba dan bo inda abil alal hamzani e bayan abul ala abul alai al والحق أن العرش كان قبل قبل لأنه كان قبل الكتابة كان ذا أركان هو الحق يعني جديد جنا يعني قصيانا أن العرش كده أتيك العرش يسويتي كان قبل ودم وكاني هنا كان العرش كان العرش لأنه قبل الكتابة ebo na shi kani a ji foro ga alkalan yunkana kana za a rukani al'arashi da ke mai bi a rukani ji bai kwe kushi wa kitabatul qalami sharifi ta aqabat ijaduhu min gairi farqi zamani wa batul qalami ki kayan na ma alkalan kana a sharif alkalan na dai cin wannan تعقبت بجزم إيجاده من غير فرق زماني ko mm. mana na la mi lami latuzuni ya rike zamani madawa yi mana ka kuna jin alkalan na ga ji ka kuna jin alkalan na ga ji forogan gan mm. nka ka ni uci mazuku alara ce so yace dan ba ni mai yi extensive rate masala na galo مختصر الصواعق يا ابن قيم كوتلو شرح على عقيدة الطحاوية يا ابن أبي الحزبي الحنفي كوتلو شرح على الكافية الشافية الكافية الشافية ابن قيم ينوني أن وعليه على عجمنت مشين بي بكابوي wale ga tiyan masa na kaddara marati wa imani bil qadar bai zai jigi ba bai kaddara wani bayani wacce ko gani معنى الإمام البربهاري هو الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه daga na zaga ko ne na zago ko jidali na zage te matsalin kaddara wani ukan yiɓe kere imaji da kaddara ko rukunin minar kanin imani mu zandun na ji imani ga kaddara ya na imani da jin e bana zanna wani ne aladan rukuni ne mina arkanun imani a tun ga gade man goye ne ga ko kofe da ji matsala ya kaddara wana ga kila su kwa ji zaka za a zaba kiloci ma ji zaka za a zaba yo ko ci ya zaka o kilo ci ma ya zaka zan wa yin kima lokaci ya zaka ji yi ji ko yo mu madana wa wajiba ji ni keke mu labiya yin ti ma laada kana de inugu ni inugu ni inu pata ma emegi si ndo mi ni awo emegi to ba gu wari wuma eni ni ka wudi onwe wa to gi ni ma laadi ayo tila kazo tila kazo ngo ne ngo ne da gi ni ri nne na ene de ta ti na akpa to ta ebe ne lamare kadare na aso na so ji de ili nga malaja ga alqadar sirrullahi kaddara sirri wo e so ci wo e so ci e za e za de ili be za mu ke jawa ko dai ma ji be ne da alqur'anu no mulai ma ji wanda ne be da sunna na o mo lo tin kiriki o mo la zo ni be oluwa ga shishi ngo so ko ga aljanna ka mu ya da aljanna to mo lo tin kiriki ko ga kasa ko aka ga wuya da nan wuya da wuya na kan ga fi kirkilo bugun wa jimini damuwa za mu dai mu yayi ji ba kadaran ga wajen na ji ma mun da ne ji ma ga kadara mun goyi ne za ga da lamarin na jo annina ya gona lamar ya kadara yo ciyan suci ina ta ce wa gona ta suci jin san lafiya zuwa zakalu ba alqur'ani ko hmm. da ya da sai sai ci lo fikirki jibiru wa ni atin bai lugwa gambe shirka gambe zawi gambe siri gambe lafe gambe zine ko gambe tuwegbe gambe bidiye ga wuza ma ga zuza ma ga giri ba ma ga yiye ma ga zuko ma ga lutun garama da sauransu ani to anabi san anabi yana anabi aka luya gaskiya ina e anabi ga ga zuciya bai na kiya gangani duwi no le ga eh magadi faru faruwa wasu kun ayi ma aljiya kaddara Allah wa ma sha'a fa'al ọmọ ẹni ká àjí wọn àǹfààní lọ́dọọdún kí ọdọọdún tàbí sànáà dà ló tún dàwọ́ ẹ̀kọ́ àfirúsó kó gbẹ́gbẹ́ tún dèdè ṣíjẹ náà. بانو جغم مني عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله غيننا ايونا اك ابن فرق جو بينيونا ابن قدر سر يتشو ba al'umma jo bayane ko ebon alkadar ya ce cuyo e za mu ke jawa Allah subhanahu wa ta'ala gan wala yuhitu na bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a Allah ne make shi dan yanda kimi ne ilimin sai ce sai na gaba sai ce na wala yuhitu na bihi ilma alitta jin mutu ya cike jawa bayan ilimi ba ẹ̀bú ọlámọ̀rẹ́ yóò ṣèṣì àdá gájẹ́ fún wọn. kọ́ ẹni dé ta tí òun lókun kíríkì á níbi lúgwa jí túbà kó. wọ́gá ìdẹ̀rẹ̀ àyíwọ́ séèjì tí òbí ti tẹ́ fi kíríkì kíṣù wẹ̀wọ̀ olóòtú lèrè kíṣù wẹ̀wọ̀ olúwọ̀. ẹni wẹ̀wọ̀ àdínníkà dánwó àmọ́ olóòbí zọ̀gùn mẹ́sàlẹ̀ àlùkọ́dọ̀ wọ̀lùkọ́dọ̀rọ̀. kila kaza cajin kila kaza cajin kila zakwaci ji kaza ya da kaza kila zakwaci ji kaza ya da kaza hmm? ngole a'a o ma ke shi shi o ganga aka yin balol mafuzo shi o gaza ni ga alo alijanna nan wa da alijanna ne ga alo nan wa da nan sai buga waya alo kan ba sa kudi aka ga waya alo nan wa bele mini waya ba ga a'a anabi ga yi malu fa kullun muyassarun lima kulika lahu e sai lotun arufa zandon doye na jaji ta gugunan ga malatu ci cin a shiga, inna sayakun lashatta lalle e zandaye e tunaji e lonan wuyi kakayi fa amma mana ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra zana ngala tora na umma da sai sai cina umma gaskiya ya da alijanna umaru fi girgina fasan yassiruhu lil yusra diga kan lamari ya zanna wa amma man bakhila ma zane ga tambu Wa sagna, wa kadzaba bil husna ko Mun hmm. ci ma gama na daladin lamarin ya alijanna da ga alkiyani shi na fasan yassiruhu lil yusra hmm. zanna ya wa wala mutun sun waye kiyo yana ga zo nan Allah kiyaye ne ya bago yana tashi wa gonan sababi agwa su da lotu ko wale waga dana wato jinnabiyo wa maga lu aljanna mazugu ta ngole sababi ke da wabe e bogo ga shi shogan wa lo kan so ko ndoro kani ma kullu nas yabudu fa mutiku nafsu au mubiqaha zan zan do ji jaja tiya la hinda lotu zan ti me jere bo zan ti me dikiyan sanda shi mai lazuya sako ga ka ga waje ilimi sai wa da ka tun to sun sako ka waje gi sai wa ji yawo wati ji ne ji be yawo ne wati de gi aka ka ga waya je ke kafa be pansa ne ji batani wo so ga da jiki so ga nunu ko ehe e go ga shishi ko ga kiyo ko ga waje ndoro ga ne sako ka ne eh ga waje mu oganin su kwa kanin gawa jo ko da shi ba nun gan a ga cewa da lutu amre su mu ya kiyon galan shi masallaci ko je ka sadaka na jimba na jimba wa nan Muhammadu bana al-imam al-barbari ga wannan ar-rabb jalla smuhu al-anbiya anil kalam fi al-qadar ga su kan annabawa shi na agimi fi mas'alan kaddara wannan su ko kan litashi to an ba to zai jaya nan yana gimi da matsala ya kaddara wani ko an ba yi da ba su ta amma da ladabi kirkilo ba su ko ko ɗana ma ala amfani biya su suku ko ala maslahan doro biya na ba shi da gami dama ba shi da wani lokaci zai ci matsala ya kaddara ba ko annaba shi bai zai lami to ne na jaji ne ya fi kirkilo ko bai tun da lugwe wajen gaba da ya kaddara ba ya fi da wani lokaci zahiri a daji ba su ta mai layi ma jiwa kaddara imani bi da alkada wal kadari wani lazade kiyo wani lazade ya taci daga shekka jo daga wahani jo daga razana jo ibuna annabi ga ma asabaka lam yakun yukti aka ina ajiye wani wa lewa ba wa ma aksa aka lam yakun baka ina ma lewa ba na wa biki an wa de waya ya shugaba ga da ni gaji kaza ni mu ji kaza kaza gaji kaza ẹni ìwádìí ẹni tí òdèjà alákùnrin bílà asbab ọmọ ọlọ́yọ ló tó ẹ̀kí wọ́n jẹ́ ni náà náà Bani ni ugana annabi sallallahu alaihi wasallam anil khusuma fil qadar al imam al barbahari ga annabi sallallahu alaihi wasallam un kana ga su ma kai da gimi da matsalan kaddara wannan wa kariyahu ashabu rasulillah sahabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam man goma wa radiyallahu anhu wa kariyahu tabi'un kariyahu al ulama wa ahlul wara man da ta ju na igan da zai shi ga alwarar wushi na zai shi ta yi gina da da kirkiji akan na da da gini gun matsalayen kaddara nan ta kuna ya shi a tiya karshen zamanin sahabe shi na sahabe ji in karo ya gaza wuce shi ko amma nan wuce abu a magagagane a majin bayani ya zashi gane ta yana ta ci zaune yi ma jini da kaddara ena ajewa na alewa ba yana ma alewa ba ne ma so cika gan ajewa ya zando na majima da kaddara ya nan su kwagu wani al-imam al-barbari ga fa alayka bit taslimi wal iqrari wal imani ana ta ce wani wajen ɓasunta wa mola yarda wajen wa mola imani wajen na gai wajibi ta ce musulmi bu ko yajan zanatan zanatan student eh emi zanajina ni wala ti zanaku ba ko zanajeya eji zanatu imi zanatu zanaje oje ci zanai talaka zanaje mulki jiki zanaji kaza na fata ina so ti kare gazan wani nga ji gani ko to su mazuku na lauga waji al-aqd bila asbab ya ya e bone ngo le ko wa wa wacho waji business ju waje soro de wacho to kula ube lenje gagaru ni wace be daga ko ba sojo wato da wele je wo nínú wa de gafe yo wo ti kula wu jani kashi shikenan owó máa wọ́n lọ asibiti wá da alẹ́ ìkín àyàwó aláwàzù kín aláṣìgbà àyàwó ya ní àtẹ́sẹ̀ blood pressure da sauransu no problem ko jiga ne ko ko wa ga wa lele ngona wa ga sunu wa sobunu wa kibalbalinu wa petrol da ashi da nan wato kai na wa so ba in e gan da yi fayanu no yadda bi fata ibadi al akhdhu bil asbab wa fa wọ́n mú mọ́ta pa wọ́n jẹ́ driving license mọ́ta wọ́n jẹ́ ẹ̀bà jẹ́ kàpùrẹ́tò jẹ́ èmi ti wo engine náà ka wọ́n mi tún traffic rule dẹ̀sọ̀rọ̀ sí ní pátá àbúrò bill asbab yẹn ń gbé tí kábíyà àti contract fees kàdára láwọ̀ máa ṣá fáàlì. wọ́n àbẹ̀ ṣe ìgbówó yá ìmọ̀ àdìgbò kẹ́dẹ́rẹ́ ẹ̀tún náà mú wọ́n wọ́n wọ́n lórí sí àyàn olú àyàn. ene ta ti obodo de ta ko ẹnẹ moto ogo wa moto bi shi asu da gadun yusn islam al mar'i tarkuhu la bana al imam al barbari ga wa ki qali ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlat amma siwa dhalik yi bi yana ni za sallam gaggana ene manjin na e anabi ya gaga ya tiya ya tuye mu ba hadis ngole e ji anabi tu ma ga wasu ga mana tasa kwa wali ya zu billah ngole e ga de ga ta zu da ba ni sa sallin ga de sheka gangani duri ma sai ya fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum yukuji wa tsaya ciyawayi imani a gumiya sai waga duk ba hukunci ya yi faruwa tsakanin abunin sun mala ya jido fi an fasi maharajen min ma kazaita amma ge e ba pide ma abunin hukunci na wani diga bana wani sallimu taslima amma lakbatata bayani sai ji wa ma kana limuminin wala jini za ka zama wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وعدا مؤمن بايكو مؤمن إذا جاء أبي كتسوي تبي تشوي nga hukunci ba na na alade tandoci na da ba ta can abu da zane ga alisa ko bai tuci ba wa wajen gina ci karara nan ya mago ya zabi zaɓa tuta nole lawul makuzu alkalam a cikin alkalam yi gaskiya lawal mafu yi gaskiya yanzu na ji faruwa nan ka ba lawal mafu zuba ni ko so ti da ilimi yan dondo so ti gajin halitta yan dondo so ti gajin halitta yan dondo ko so ti mai yi mashi'a ba ta sha'una illa an ya sha Allah sai shi men doka ba a men doka ba lawan mafuzo no yen ne bene zu la imanu ji gangani biyoyi a mai gwada ke ji imani da nin na kanga wa da jiki a wa da lokuma ya ila be shi ma so shi mun salatu aga ki ji wale wa da lokuma ga e lan da jo sai teacher wanda salari gori zan wuce ma famu yon wanda nuna ti oni yin ji ti gaje mo ku ji ni zan wuce ma tana ba tun we joni kila o ti me kila ti mai shimbo wace da lokacin gan hasbi min su'ali hasbi min Ali, man ilmuhu bi hali hasbi min su'ali wato ma ku kiya mu ya bayan da su koya ilimi ya soko soko ɗaya na wanda yi mota mun ba su kwaya mu domin wanda lokacin fahimta ba ya fi jumlatil ashiya inu ma'ana etiyan ejo ma'ana yin dundu A sallallahu alaihi wasallam wayan wu ya kiyo annabi ayan wu ya kiyo yan doro na zangi da bukata addini abunin anan ma bayani ji amma adini guni amma da alkhairi da ba sai na ne gulawa lu mujinin a madi sharri da ba sai na ne ga wuna ki lugwani ani maza hangi lugwa de tiye ko e boro ne tiye ya shu mutiye wa ga gidi wona dan da ra fanke ba wa dan mu lugwa sai zana ja na su ku goyi to al-imam al-barbari shiga waskut amma tuwa zalika enajin najano ga jo su ki ciwo dan nu da hadisa a za a sun muhimmin za fara da fara da fara su zai yi uha ce ce yana ke ladi farilla ko ai ga to ya ɗema wa harrama a shiya'a fala tantahi kuha kuma yan ga ke ladi haramu ko sai ga da jinwa wa sakata an a rahmatan bikum gaira nisyan ce ce masu sai kiyan yan da ci da ya bi mu biye gunu biya ya nan jigun ba ta ba fala tas'alu a ne gara ginga za ci goma ko no hmm. le nu gwewa eno eno wa ene la ginga ci goma ne eno ga je bukatu ijo ko ga jinyon hmm. ko amma eno bukatan doro dan ba na tudu kada alolo ci za ci goma yusu islam al maru tarku ma la yanihi sai bago ya garbi don wani ji amfani hannu mace haji lawal mafuzo laye kuki ba lawal mafuzo go eh kakuna ji alita ne kakuna eh kakuna ne da adamu janji na biyun o? ni ko gan babu ya zige bingi don ngo ye e gagiri ne pata ne kiya kuke amfani kila sokoti ya za ka zo wanci mai yawon yanan wani hmm. daga yin mai bata da shi yanan kun je manan dora bayan ah. ke ta sila الإمام البربهاري كيشيغا باغا والإيمان بأن رسول sama'i. وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة وطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى صرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين عشر نعم. إلى في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلة ليلته وذلك قبل الهجرة روى الإيمان إذا ملا إيمان جن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دازن زلو سما وصار الى العرش كو ومدازن حرب بعد عرش وكلم الله تبارك وتعالى ما كان بسكوي ودخل الجنة وما كان الجنة وطلع إلى النار وما شيت شنالي ورأى الملائكة وما لملائكة جي وسمع كلام الله عز وجل mawaye ga ya ci kina wacin ma zange nan wa nushirat lagul al-anbiya amma la annabawa juwu wa ra'a suradiqat al-arsh umali ekwe ekwe shi ya lara shi shi wal kursi to al kursi wa jami'a ma fi samawati bene fi sama ne wa ma fi al-ardi bayne al-ardina bayne fi kimbo bayne fil yakazati eye beye wuje wuje wuje nanin hamalahu jibril ala al-buraqi malaika jibril galu ta tiya buraq bo hatta adara fi samawati har ula da sama ji wa furidat alayhi salawatul khams a ci ma sallah gutun laji wajibi ta ci ba fi tilka laila ya ci wuce wa raja ila makka ta lailatahu majabaji maka ya ci wuce ne wa zalika qabla al-hijra na naji faruwa hijira ne. banu jirawa iman bi anna rasulullahi fa sala wasallam usriya bihi ila samai nga zula imanu jimina qina ahlus sunnati wal jamaa jibudon kidi Allah ne fa sallam da zai shi lo sama na da min mujiza ya nabi sallallahu alaihi wasallam min iman jibe tuce zula iman jibe mujizu shi na je lawu e kin gaskiya bo ya tuce na mujiza na mawacin ga mini mujiza ya hannun za a sallama na alkur'ani ko gangani wato sunna mujiza alkur'ani a dan wajen haddata shi kiyama a ci ga mini mujiza na dobi al-isra'i wal miraj ene ya al nan nan a ɗazu dazu da shibo al-miraj mai gugu ko hmm. Allah ne a sallam da zai shi daga mazil haram don do al-masjid al-aqsa na Palestine ya ni ba da malaika jibrili ko malugun lo sama ko daga baitul maqdis har wuci da sama wuci ya shi bashi makabe shi wuci na da iko ya ce ci na yadda muna ga ce ci ya gbakwai bayan jijin muna nan ko Allah alburaku bai a nabi sallallahu alaihi wasallam alburaku wuce madabu yo na sanar da iyaka ne wanda ga ci ba ne ba nan ga ne kana ba nan ga ne kana ba wanda ga sagba ma digiyo eh sashe continue be annabi artu burak da malaika jibrili amma miraj nga yi gungun daga baitul maqdis lo sama hala annabi agwa sama gutu ba gan hala annabi hali annabi da na da muntaha kuma waga ya ci a majin foro ya shi wuce ko be salle ani mali aljanna ne, ani mali ne ani mali tuci bi annaba shi ya sama su ko akwai kai ani za sallan ma wuci tuci zo ne lawo ya tiyan falla ani ba ta tiyan tuci yo benyo sai ki ma sallah wutu na ji falilla ta tiyan ani sallallahu alaihi wasallam ko mm. har da ka kuna ani bi je bashi maka ya shi nan isra'i wal miraj na ji faruwa ne bẹ na kan ne bi bẹ rayu yi yo wọn ci kan bẹ ban bẹ na kunya kyan na zan doci je gana zan doci ya lungar raya ne bi ga alalu isra'i ban bẹ na kunya wọn le isra'i jiyan na Allah subhanahu wa ta'ala gan سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لتعطي التبط يا تيتش لا وجود في الشيء دغ مسجد أرام لو مسجد الأقصى ne البركة لا منقبانا gobana kila linuriyahu من ayatina ewe liwu من aya injo innahu huwa samiu al-basir lalle sai cuce su yo annabi ne mamaki ya sarauni ga malafis nas ne ke galla kadra a min ayati rabbihil kubra lalle hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ne mini aya wuci ko wuci ko sai ci yoye Allah subhanahu wa ta'ala magan gali nuriyahu min ayatina dole anabi le e mamaki je ebogo dula imanu jibe ganne ezu ga shi feji karuyan al isra wal miraj ma ebane da na gaji na wa ga so ko be cin ila gama na be jima we manya muslimi ji yan na masuku ula je to kafiri wo kiyaye mu ga wa dakhala jannata wa tala'a ila an-nar anabi ga da aljanna mashi ya ci nabi anabi ga da ma mali ne da mu yanyi mashi ne kakai anabi mashi ya ci nabi mali ne shi ma azaba ne shi ga wa ra'al mala'ikata anabi sa sallam ne mala'ika shi anabi sa sallam ne mala'ika jibrilu ye ko be ra'a jibril ala khilkati almalakiya ko mm. lahu thuluthumiya wa sittuna janahan ga malaika jibril unje gwapa 360 gwapa ni ndoro masugun ga she sararin sama mm. sadda ufuk malaika wuce ni malaika wuce ko joma malaika jibrilu dabo shishiyar malaika jima malaika jibrilu da mina abu a na bile fici jiye ko tuci hajji hajji liyani amma su kwa akwai kayu abi hadisi da fa if i'm not mistaken na gagan na ne za a sanin ga wajen malaika jibiyu yadda wasu tumiya ti jana hmm. sadda ufuk unje gwapa 600 eh ashe sama nan wallahu a'lam ورأى سرادقات العرش alùkùnrin sí yìí gbọ̀bá náà sílẹ̀ mílíwé wajami ma fi samawati fil yaqza bene fi sama na bayani ani biliye ngoto inna bayani ujiye na iye beyo ebe na nga ye na kafiri ja ji manya ku kafiri ji kafiri ja ji nka ruwa ebe na kafiri ji ji nka ruwa na ba na mato ya tiga asira bi abudi na nga ga al'abdu babu wani kwekala da to na kan ya ani bi to rayu mun shiga layi kawai biyar zunubi biya abu jiya umar jigan na kan kawai babu yan layi ya ba biya abu jiya ga hamala wa jibril alal burak Nga na malaka jibril wa alibi ta ce burak al burak na dabbu ko wa furidat alayhi salawat al khams tilka al layla amma sallah gutun laji wajibi ta ce annabi ya shuci na dalili yo etiye cin wayan sallah ku ko hobi sai dai wujin wajibi ta cin anabi sa a sallan mu ko hmm. to al'ummu jina na nna mini alamu daga sallah jin ya zuwa har yi sama anabi lokaci da gushoni ko shikin bashi a tu mala'ika biya zamanin isra'il wal mirajin nama isra'il miraji na ji faruwa ji kami a nabi jira daga makabulo madina nan wa raja ila makka lailata wa zalika qabla al-hijra anai maje bada maka ya shunci na ji faruwa ji kami hijira nan nole ebe bana mushriki kafiri shi a sai jiye mamaki gannan eh da na yadda daga maka wani baitul maqdis mun ji tsani nan eh, eh da shi biyu ga hun da baitul maqdisi da baitul maqdisi da muke da to sama daga baga wata ke da shi ya shidi ko nga ne ko kafiri shi afe a gaje da bai da iri na ala sai ju tsamin sakwata du. ne ba an da son ya ga annabi sallallahu a wasallam ma fi gaskiya a matin aya shi shi ya alqur'ani ya tiya ya ga wucin ko akali ta fi yau ya tiya al-isra wal miraj yo dalalin nubuwa ji ajan ala bayani ga irin najibi al-isra mai miraj ya albayan da ba al mai wal ya mun wuce muke da ba kai wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk